الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله وجوده وكرمه تقضى الحاجات أحمده وأشكره وأسأله المزيد من فضله وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله يا نعم لابن صوم كيكا يبونا لنا يبونا لصالة يبونا لتفاجي الكودا لنيمة كودا ونعم باركوسو لنيمة كودا كودا ونعم باسا أنيمة بالهم بها وين فساتي يقول كودا ونعم تقولا تلغي النبي عمل تلتوه محمد ya wannan yam songo ya wannan tan tuma wannan tan tuma ne ni ne yo so tin na ta wo ne bi eh juni ko zura ba ya aran bi da jin dan ba dan da ko to nan da ko sala tin ra ne za karam da sahabsi da ko run dan fajin ni da biya ma alayhi salatu wassalam ta ta ta so hon ta teka a ven ra ven ra tek tek a baba hasama wa neer hikelle den nam ta wunga zama o alen baba se gumsu ya na yi wenga ne zama o den nam ta bugu so me ndig ben za den de po dan bi an bar ko so ko dan nam ta ko salati ran ne zakram la sahabus la poran dan faji ne ona ro ko ni ga ta sallam ma bi sin be ya kel ran da je to su wakat kanga donc ko dan nam siral so ko ta ba kot wẽnnaam yʋlsgda tɩlgre la barka ka taaba kot wẽnnaam me tamaan sẽg sõng kõ neb nins yãse wẽnnaam wẽnnaam goamã la ta ne wẽnnaam goamã la ta wẽnnaam yemsã zem tɩ yaa gom-goamba n yaa moẽmba zem tɩ yaa rẽmbe sẽn tara sabab rãmb ninsi n yaa wala a paare rãmb sabab rãmba la meng rãmbda ne bõn-zomse n wʋd moẽmbã togd n dɩkd goamã tɩ ka wẽnnaam yemsã na yilla paama paama diina sõma paama tɩ wẽnnaam ne vẽenem tɩ seg wẽnnaam tɩ wẽnnaam yabba koto wẽnnaam tɩ wẽna yaonen ka fãa gila yel sõmde wakatɩ paama yibe wã tɩ d mabiisa ye wa tɩ na n zĩm ne taaba lebg sõs ne taaba n sẽn tar tõk ne nabiyaama mohamad alayhi salatu wasalam tɩ mime tɩ yaa sɩɩra wã zugu la wa tɩ d paak sõsga tɩ yaa pipila woto d n dãn gom nabiyaama alayhi salatu wasalam sɩɩra wã neba la bãmba kiba ya taaso sabab rãmba zuka n yaa wala a paale rãmb ninse n dɩk d kiba tɩ ta tẽmba dẽnd sã n yet nabiyaama alayhi salatu wasalam sɩɩrã wã yaa nabiyaama voɩɩma biyaama voɩɩma sãn sɩng ne a roam n tʋg n taage a na n lebg nabiyaama a na n tʋm nabiyaam na pʋgẽ tʋʋm nins a na n tʋme a na n tʋg n da n tʋg n taag sẽn na n sɛga soabg wẽnnaam den nan bas ne tõnd bũmb ning fãa yille n yaa no-goamã n yaa a tʋʋm-tʋmde la a malsem a fãa yill boonem tɩ nebiyaam alayhi salatu wasalam sɩɩra la yaa bũmb sẽn yaa yal n wʋsgo donc tɩ bũmb sẽn pa tõe n tʋk zãng me a pa basr zãng ye pẽlgd d bil-bilfu dẽn dũnã n na n pẽlg bũmb bilfu donc tɩ sẽn wat bd ket n yẽlgd bil-bilfu n kõt wẽnnaam ne bũmb ning sẽn be a pʋgẽ yaa yel-sõmde dẽnd tao tɩ tõnd pa kẽng nebiyaam menga ne tõnd lebg le poorem vilfu n ges nebiyaam yẽgrã yẽgrẽ wã kɔa la d mem tɩ nebiyaam alayhi salatu wasalam b yẽgrã tara tõkre ne ne sẽnna ibrahim alayhi salam ba nebiyaam alayhi salatu wasalam a yaa ibrahim yagenga la d tɩ a buudo tara tõkre ne ibrahim biig n boonda ismail ismail me yaa ibrahim yagenga ibrahim biiga ismail yaa ibrahim biiga wala fãa yilli sun tarkiba min me sababun wake te ta ismail wa wa maka a don ta yayin da ruwan wafin waye da ne bai muhammad alayhi salatu salam na wai ne na ton lebe ne bilfu ya wani yarar da ta min ta wannan tuma sai na ibrahim da iraq su wani ma larabe iraq su wani ma larabe da ne wata masa wato ne wannan kurkuru da wannan sa'alai ta tallafa hajira para hajira na wazin na biga ismail na wazin riyane na wazin maka ro wasan bayan dundurun nawa na ne tiro ko men kabe be ne ne tiro ko kabe ne da mikan tsaye mai ya roba ti ga balan da bebe ai a foundation yende han tunan wannan sa'an ne eh atalla hajira min jiki bara ya woko da datan ko kala me na yi da ta mu ta ton da zini ga ya nabi muhammad alaihi salatu wassalam wa makwa den da fa talla hajira min ya biyo isma'il هو أبينا ومسام إسماعيل سنوبا إبراهيم سنوبا مي نليبو بيلفو دا كوم بيلفو يا ونا لو مسا أن لو دا مسا أفاوين غادي يبقى بو بقى بوا لا بواندا أفاوين غادي تناو تتي بقى بوا لا وانتا ناو دا تابو تفاوين غادي لا وايليا بقى سوقيا الله أمرك بهذا يا وين نسعرفو نتوم كان غادي ba de ta sokala me ya an lafa ba hanne tonka ne ya an sokala fa ba hanne tonka da ke tan bakiya la fa wena de ta wasa ka masa ya wena sa an foto wasi ni tonka bi sai na ibrahim din ye sai na ibrahim din ye wa masa ba ga yelam da idan fa la yudayya ana sai ya boto den wena an kon ye ton ne sami ti wena ye fosi ni tonka wena an kon ye ton ne den fa sa ka me ne wena an koro ko da wena an budo da wena an sangana bu ni na ta ne lima wo ti ba yele an wannan fana yi bambe da ke kilin ma in fa zini wala biga a isma'il la sai na ibrahim ya so bilifin na sigi eh lonwa masa sai na ibrahim ya habe yan kusdowa ya so ya habe yan kusdowa wannan amsi da dowa ayelam ya rabbi inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zar'in عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاه فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون سنة إبراهيم يلوتون مسابقا ويندي أرمام يكام مذاكرة من تزينك زينك زيا كسوكا سنبتر كوري فيفيو هم بتمتين سوكا يا هم بتر كوري فكوب زيني لا يفهم وين ندورا إذن هم بيتيل هم بيو أي أفندسون هم بيو مسابقا ويندي an yabna ibin ya tum ya ne puso nam kotam ya to man ne ba suya ma kid ne ba suyi killan de be ni kid ne ba suyi tar yam de o ne ma ni zikan a kyanwe na illa pam ni yusu go eh na ri na ba ni tbc na ri na he tbc don tina yi sababu to ko wannan baraka a den wannan bayar sai na ibrahim dawa wannan bayar dawa ri ri men menga ti pabe ne da sun da in dogon bai cin ran ko zubo da nan ta sun da tara tursun ne ona ya ma ko ya ne da ta ya mara ta maka da yin yi wato ne sale bin gese da wani bin dira me ti ma patar ti se la mi ga ma ti ti bis bu fa yi hambe zama an fa tan da me wat maka makran pam da ne tu di ba ile samaratu kulli shay wannan me da wato ne ban wannan ma na ko yan makti ya haram ya lohorun sai ga ti ya won tak don wat nak ne nak yam nak ram ne ne bom ti bur faji ti bi si ren ne o e do ha e sen ibrahim do ha ndi ne wa eh ne ya woto ya sa sen ibrahim do ha le ben dira me ti pipi zama hanawa pipi zama hanawa e zingun wa wa mi para na bi ga be ya budin sun bo ti joro homa budin homa ti joro homa joro homa na sa da ti lam ti ba me da ya so ken ba la mika me ti para ismail mawa ya hajira wa eh koma wa sami ti kunyu da tara dar biga ti biga sin zelare ta suna sami ta yi kuma sami na yi yo ezo yankin tan tampun fasu bu sun bonju sofa wa da ta likin ya sai kwanya zama sun kende ta fama wala kibare wa ko mu yin suna kuma biga don ta a kende ay nduwa panyaye tele wa jang marwa nduwa panyaye halen ken naura ona naura yukoi wa den ken kanga pongo mosa lawo mboro sama bigo awon ram sama bigo ta aleba ko wudu na wa bigo ta mit jama da kan bigo to bigo da kan tawro ma ko mo kusko be don ce malaika wulga ade foni zikanga ade azin wulga ya wa baba na wa me wannan dokan ni bi kan na so wala me ti me wala ndo ka woto wasira ramba ka fam ko den ya woto ti farasi de ko ko ko ma yi zam zam zam zam ta ma bil bil fu ma alzemzi hindi la wato ce yin karkoma bai na muhajin da ce mika mai ti bunin gwada jurhuma zama mai eh raka rato zum ne ko raki bai ken zugu da turum ne ko ma la bam waya liuli sinani in kengal bai kengal da bwati liuli kengal ko te kanga da bwati la bam bai yenya a liuli ba bai henda kengal tini wato da lewa re lenam ce ko ta ma sande to sin na ko liuli wa ya ka ne bai yi tuna ko liuli wa sin mi ke to mi ka ko wa a to nyene para le wa to so ma wa to yikin kengal nyene para tubam la tɔmɛ ŋo zin dɛ a tɔn tɔn zin dɛ yi a y'a kan taa fi lɛ de tɔn mɛ lɛ n ban sa tiɲɛ maa muso ko ma lɛ de la fana jira o tuguro min ye la san wa y'a wa suuru ŋo yɛ ŋo y'a ye i bɛ taa hakɛ ko muso o tɛ sa kɛ lɛn tɛ se zin ɲɛ taa la ismail wa se de ɛ n'a yi kile ba bɔ ye rawa a sen ka laara bi mugan ni ban ba ban bɛ bi hu ma y'a laara ban ba donc lɛ n'o tɔn ismail sen ka laara bi mugan ma zam sɔrɔ ni ban ma. bala bam la an abi da wakar fa bam kwa mala na fi da wakar fa cile bam to mo ta ko bam bu do bam den yel la yi wato san bare sai na ibrahim da gwamna ibriya ya ibriya da bam da gwamna don cile ba mo ta ismail san da biya ba ba to bala ya ibriya wala na ngum la mikti ya waya jurhum da bala ya kanta sai sai dun ta sa don ni gamta gum kala harbin da da na ngum يعني يجي تبون إسرائيل في نوع تاع العرب المستعربة العرب المستعربة العرب العرب لما تبني على ربعي بودو بوا مرا عند كذا ربيني دين ده وتو مثلا بما بزند بيني إبراهيم إسرائيل وتا روا تقوى أبا قوى أبا تفولي دون إسرائيل يا وكو لأن ده يلبلا يا إسماعيل بيه بينو مثلا la talla talla wa tuɣa n dɔg nabi muhammad alayhi salatu wasalam den kitam ti nabiyam alayhi salatu wasalam yele bin waa sɔg ka ta gɔma meŋ yelle akhbirni an nafsik saabga yim waa sɔg nabiyama gom tɔn nyehne tɔndɔg meŋ yel til yehe la yele ana da'watu abi ibrahim wa bushra isa wa ra'at ummi hina hamalat bi أنه خرج منها نور أضاء لها قشور شام yatan ya samin yana yi da nan armam ya msama ibrahim duwa gari yiri bam ya msama ibrahim duwa gari yiri da ma da da sama ibrahim an ko sun na mai duwa ba a tsibihim rasula to mutu wa makran kuma ya tento ma dan ya yi lahi da duwa gari yiri bam ya baba ibrahim duwa gari yiri bam baba ibrahim duwa gari yiri laman wawa mam lebe ya nabi isa han ko suno o kibare nabi isa han ko suno o kibare titan to mun nawa bam do won kore ba nabi isa yana ne ba wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu ahmad mam na ko yan kibare ya suno o kibare titan to mun wadon do won kore da yol bon da ahmad lillahi ana bushra ya isa mam ya isa en ko kibare suno o kibare titan to mun nawa la armamma waya anyame ahwa andik mo puwa a yama ti nuro yiye neŋe ti nuro yi sababu ti saam han saam koy e e daaram ma pilame ti neba nya nuro tɔgɔ wide han saam me nya la te la me ta wa andi ke puwa nuro yiye neŋe ti nuro yalma sekane la zaara sekame o nya saam e daaram ma don de fa yida hum ti nabi amane sallallahu alaihi wasallam asayi a nuro wa la a hawani bumni ngiya nera yanzu islam wa ana gugu zama na fagin ba a hanzare ba a hanzare ta ce ya wato ne ren ya wato musa ce da biya ma alaihi salatu wasalam ya gwan ko ya sa alaihi wuli ga me tin yin da ya nin nin sun tumsi sun tumsi yin ile ibe ya ismail eh penno ren kit musa ta yi ya inna allaha safa min waladi isma ibrahim ismail an wannan tumsun wẽnnaam tũusa me sẽn yɛɛ sẽn na ibrahim koamẽ wã a bii ning boonta a ismaila wastafa min bani ismail bani kinana la a tũusem yɛsa sẽn leb n yi a ismail koamẽ wã bii ning n boonta kinana wã a tũusame bani kinana n yɛa ismail penno wastafa min bani kinanata quraishan la a leb n tũusame n yi kinana pʋgẽ quraish rãmba dara da mutum su kure ya mutum sun tun su inda ba wani imamana wastafa min quraisin bani hashim ya mutum ti yi bai yi quraish ko kuma in ya ba hashim zakran ba bani hashim eh dena min da hashim me ya bi mutallib baba eh ta mutallib me ya ni biyan ya ba dena tun su me yi bai bai quraish ko bani hashim wastafa ni min bani hashim yawan tufa muhammadu tun yi bani hashim ko ya bayan la din wakakar masa e riwaya to wa yawan riwaya kan te ka kane da riwaya to waye ne fa ana khiyarun min khiyari mam ya san tumusi in yi din tumus ko in tumusun san lebon tumusun yide lebon tumusun yide lebon tumusun yide o tumusun yide ban fadi den ne bia bia tun tun zon tun zon tun yan bayan na den unge me tab ne bia alayhi salatu wasalam ko kibare tiyen na tara tokon ne ni buru tara tokre ne isma'il isma'il me ya sina ibrahim bi yalla o tu buru tara tokon ne wa kadhalika adam wuliga ne tiyen da yi roƙo me ana wulitu min nikahin da min sifahin mam loga me sin yini furi patu ni yoron ba bilifi hale tin na ndi kun to lor mon ton tara ya ba arma ti fa gidi yo tun so re so so ya fuso ya fuso ya le ya tun yi hale ton tara ya ba arma don ne paton ni zingi so re so re ko yenda boye ya abra mo yisi ye le o kadhalika sana le bijisi le biyama alayhi salatu wasalam buda ni kam tin biyam buda zihir ma yir buda sun kete yan zihin bude zihin yir bude zihin mai yir bude mataba sai larabar pukwai wannan sai mun fada larabar pukwai muhammadun ashraful arabi wal ajami muhammadun khairu man yamshi ala qadami dan fi'ar bi yaram ya ta muhammadun yahi zir sabin yira zemtiya bai zemtiya larabar ne zemtiya ni sabu sai muhammad zirin yir ne dole da tafta da ko su la yalla ya bambat goma wata ta yaɓa miyam ya karbe ayo tare da dalilin ci dalilin ci karbe nan da biya ba alaihi salatu wasalam ne da ne ana sai wala da adama wala fakhra ana sai da wala da adam wala fakhra ma amna da adam kwa mafa yuzu soba in fa tune bai ban tune pugu fa fa yu baure fa wa menga fa pugu ya ya boto ne nan min da biya ba alaihi salatu wasalam ya garar me sokwa ya sikri me soba a fa soyin wa ya diyalti wanda ratan uwa ba me ngai sãba wẽnnaam kõ a sota yeele tɩ b yel mosã yaa wẽnnaam n kõ a sota togs nebã tɩ yẽ yiide rẽnd yaa wẽnd yɛta tog tɩ yẽ yiida mosã n ne yaa yẽnd zẽkrã a na n togsem a na n togseme tɩ la yɩ kɩɩsg nengã me t'a a gãneg mengã me yaoog n ket n bɩa zĩnge gãneg mengã ket n bɩa zĩnge la a taas wẽnnaam gomda bal wẽnnaam yeele wama yamtɩku ãn lhawa in huwa illa wahyun yuha ada mohamad pa gomda yaa yõor yam deoore a sã n wa bãmb la a wẽnd ne yɛta yeel t'a yeele rin na wani ya tayi ta yi firar da hasi ne nan sai da da ma'ana sai da wala da aram wala fakhra dan yalla ya wato isali bin nan gese idan gwa bude wayan wa mikla ne ti makram so ayi kina ya dem dem a hawale wani biyana makram yi kina ya ti da qurba a ti ya jinwa min da talla sifra mi ya sif som sai ti ba me ngara fiqada kwa ba me ngara fiqada mbo ana da muhammadu amin a wa wani wayo mu ha wa wayo wa wa ne to yi ginan ta sai tɩ bas rʋg sala tũ wẽnnaamã yetãwã ne wa ne problɛma wɛ dẽn wakakãng wã sãn mikame tɩ abu sufian luyam yɩ zãma taoor soaba n na n kẽng bõe na n kẽng room zamaana n kẽng room zamaana wã sãn a tɩ n sɛga bõe a hirakl n sɛga hirakl wã sãn a hirakl na n sõs neba sõsga pʋga a sõgsa la yel wʋsgo la d paa a sõsga fãa na n togska ye yaa t'a tõg ne tõnd gom zugla na n togska dina sɔgsa ye ni zaban sɔ kalam ya ti kai ba na sabu wo fi kun a ni yamu gwam ni nin yel ta yi yam ko ye ti gwam ngan ye la ya a budo ya al hal ko nyam ne budo ya ya al hal ko ha na be sa budo ya be rogom de ko ho zo na sabe a ton ko ya budo yi da budo ma fa ya buti da sa a sa budo ya ne ne mi ya ki da da ton ko za ba ne wa ab sakon tɔgɔ si la yɛ tɛ s'a budu yɛ yɛ t'a sɔn a budu yɛ yɛ bu ti na tɔn tɔgɔ yɛ fa budu bɛ zɛn kana zugu na yɛ budu yɛ budu yɛ ziiri budu لا هيرقل يعني ne hirakan ne ya fadi islama ya da kreta da jin jangira la hirakal ya ya haka zan anbiya to ba aso fi ashrafi ansabi a da yawo to ba da nabi Allah me hin gin tawo sanan to musba abi yi ba da mutin safo yi ba mutin safo dai fa yayi murfa yanda sa wai da ya tantu ma bi ban sa abai tabude ne ba ya butira a bi ban ta tayi sai ayati bana na biya da mani yi wato ti abai ti abutir sa fuka na biyi ba butir sa fuka na biyi dan da hanke nan da biya ba ne sallallahu alaihi wasallam bude waye ne ya butir no ke san kabe ya bude ya butir bo la hakel musa dan da ton da ba ne eh min ti ha ba man ta bude butira ne ton banga ababla ana ayab na ana ayab yab na ana ntan ntan ntan ntan ta e mo ma yiti katya kan zem ta taba ti no ken kabe ti ya awe abuda sinya no ken han kabe ya ya zalbi ya zalbi to ta ka ne po ne ne nye gulu se sen yiri ne kwa wosu kun pa da yin fa ba sik zini sikin kai be wala ton na yamse den da yura ya lahya muhammad muhammad muhammad amin ilbanga sati muhammad me ya yaban puda a yaban puda muhammad a yaban ana abdul mutallib abdul mutallib la yaba abdul mutallib en doa abdallah abdallah da baba la mika me te abdallah mana kalam ta nan faro bai sai ba ba to se sira to se uzo fa ya ta ma huwa ta afwa la ah, abdallah mana kalam sanwe ta kawai ka kiwo ta hawo sanwe da zan hamfare da muhim ya te zan da ta ta amma ba wa kaya ne ta nan faro bai san ton mor ko bo ne ta lede lede na bo ne na mor ko ko eh san dar bi dar bi no bon da khalifa khalifa ya ne han han do bai abaka al kore inda ya wato yanda da biya ma sallallahu alaihi wasallam eh rogame abaka al kore lende a roma me mika mata a yaba abu mutallib a yaba abu mutallib rabi wannan rabi alkabo rabi alkabo a roma kwa ti paro amina su doa a tuwan tuttubu ala a abu mutallib tawa la rabu andara abu mutallib bondo kunya bonde zabi wa ma bonde zalba ba a kunya ya abu harith den da hawa masa ce tagayyere kad wuli da laka waladun ya abal haris kad wuli da laka walad ya fowa haris baba adon fama biga adon fama biga mdo wala tin fama menga la miti baba kabe wa ni ba ya ba na ni ba bawa wa ne da adon fama biga eh ta bisa kwa ta a sura yino ne ta ne a nzon jengro ko to ko mu kwa min do wala bam da ye ko ko mo sam pili be no da ne fa kete zi to da ruwa fa ta to ko mo don ko bi ga la ya la ta yu la muhammad la pura ta muhammad an pura ta muhammad ayi la be inni la arju an yahmadahu ahlul ardi kulluhum an man pura muhammada in tara tebo titunu por zu gudan faji ni te non por zu faji nam na pira muhammad ya fam pira so ba muhammad amma ro ya fam pira so ba dene tera me a tete songo tinunura mfanyi ya pera a jati sile abotole te nerkabe ba pera muhammad alayhi salatu wassalam lena pipi yura la woto la tara yue taba te mim te nesana me le mana zuwe le ngure ne bi tara yu hayu ko sila yemuri yemo hada bi kabe yesu ko da dali da msan da zuwa ya ta yura ya muhammad ya yemuri ayura da bi ahmad ahmad ahmad ya nahu alquran ko ne ti a jena ti annabi isa ko da ton handa gwamnati do wai wani hanta wasu alquran ko ne mu bashiran bi rasulin yati min ba'dihi ismu ahmad adam ko yam kibale ti tan to mana wa mlo ko ne ta yuro da ahmad iya yuro yi saba yuro ta da saba a yuro ya bolin almahi almahi mahi ya bai ne hada ayyam hul kufra wa yuthbitu al-islam wato a yi da kifin aya yihda yihda kiflam la tam liman yele awto sun ta ar yura na su saba al aqib al aqib aqib la ti rocce boy nin nin nabi am sa ka be do wor pore ay nin nin siya yawlum ti nabi am ka be do wor pore si nin ye nabi am lore te eh, wa wotore al aqib kadhalika sun ta ar yura anu saba al hashiru al hashir nabi am yura anu saba al hashir حاصل الذي يحشر على قدميه يحشر الناس على قدميه يوم القيامة يا نمي يا نمينا تنبا فاتين يا إذا نكرم تيغا لمنا تين ميمي تنبا هاو تين سا تيلا باكي يلا نانتو تيغنا wen som rapore wen hon kwa som ziri tara gom ne wen nam wen nam kau bura ya nabi muhammad alayhi salatu wassalam na anto na nona man shafa bula shafa kubra su zu ya su kasanga tinema na nona ti wẽnnaam na n ka wʋʋda tɩ b bãng ne faas na n dĩa zĩni ne pʋʋrẽ da leb sug sug sug n welge n fãa pʋʋrẽndam sẽn yaa wɛ kabaayr dãmba la b yaa lislaamba la b tara kabaayr sẽn pa ta lagem taal ala leb sug sẽn kɔɔ bãmb rãmba yãmba yella dẽnda n yʋʋr sẽn paasde la ne almokfe wa fãa yɩda yi nabiyaam yɩ pʋgẽ nabiyu rahma nabiyu tauba nabiyu malhama khatamul anbiya bãmba fãa yɩda nabiyaam alayhi salatu wasalam yɩ yaa la nabiyaam sɩf rãmba dẽnd yella yaa woto den da saya wala kungiya kungiya wa masa la dan bo ne ta zakal baba sai ta zakal baba ya bole ta kungiya da arna mu bole ta kungiya kungiya masa foto e menta biga to bol fo ne bi kasan ga yore ta saya bi bi bol fo ne bi kasan ga yore ta zakal baba den da ni me sarwe ne fo sa ta kwa mu so ya bi kasan ga ta da kunyen da mai kunyen kobi kan kanga zir kanga la wawr kanga to bon fota sakan bahama den nabi am alayhi salatu wassalam rabu allamta abu abul qasim ni ya habiya la abul qasim qasim baba den hiya ko ma ko way yi ngi zirbe to wota qasim rabu da abul qasim kadhalika rabu allamta abu ibrahim bala nim ta talle bibli le mo nda ibrahim donc ci amariya tan do bibli bibli kanga donc wala hawa ibel sana ko way ta posa fa yuri wẽneg lebg zĩnd tog nebã yeele ad yʋngẽ wẽnnaam kõ maan biiga la n pʋda la n yaab yʋʋre a ibrahim pʋra baoodlame t'a abu ibrahim wa hakada dẽnde a kũndia wala rẽnda tɩ mosã na n sõdgame a yaab rãmbã na n sõdg a yaab rãmbã a ba wɛɛngẽ la le wa tɩ sõdg a yaab rãmbã a ma wɛɛngẽ la gese yel ne sẽn pʋgd dẽnda nabiyaam alayhi salatu wasalam la muhammad ababiyu la abdallah ayabiyu la abdulmutallib ayaba yibu soba la hashim yaba taba soba abdumanaf ayaba nasa soba la kusai kusai mai baba la kilab faya kilab baba la murra murra baba la lu'ai lu'ai baba mai la fihir oto a fihir baba la maliki a maliki baba la nadri nadri baba la kinana faya tuni handa toti isafa min bani ismail kinana yan bayin la a tusa kinana na non kinana babala huzaima a huzaima babala mudrika a mudrika babala ilyas ilyas babala mudar a mudar babala nizar yan faji ke ta ilyam ya ramba a nizar babala ma'ad a ma'ad babala adnan yan bada adnan me ya ismail biga adnan wa huwa min walad ismail adnan ya ismail ismail biiga fo ya yella donc ismail me larmiti ya ibrahim biiga rende adnane siya san sonog nebi muhammad yuran ton ta adnana tekka bangarma fana taɓe tewa no ken kaɓe sikkaɓe no ken kaɓe tiyani mbiyamboye silsilawa a tohena singa megan ton ta ya mira fi ya no ken kabe na to mun sarwa to no den eh mun ga mace no ken han bebe han bebe ya hanna sin adnan ko musa an tan ndu ko yin bete ni sarwa musa sikuna mun bebe no ken mun bebe eh dan ta adnan ce ka dan nan me ya israel biga israel me ya ibrahim biga an yi ta ka ton ni ni ta kan bangar bayyana ya jiyan da lawato la hakke la mu sikuni ban da ibrahim ba na azare sanbet yura be la taara te kura azar de alqur'ana pogon wa id qala ibrahim li abihi azar aha jama ibrahim ba be la azar lahayo natan la aza poro mo hon talo tokne e dia ba aro musa bo nye sikis ni ni mo ima pezi betara ni le sukwa e ime sorora ani ora po wa dile na ya zeni sikir kai be wa don zinda la ite ke nabi ibrahim alayhi salam rende waya ba wen na tosa na le yibe musa en kenge ama wewe ama wewe musa ama yule amina mawuyore la amina Eh, amina me mit amina bana hal amina ya boye ne dan bamba hamya in amina ya amanu fa huwa aminu wa hiya amina amina ya dan bamba hamya eh den ne yore ya ma na ya ma na songo ya te songo eh je ko san ko bi woto dara che ta na pam e ba hamya so na amina bintu wahab Eh, ya wahab bi fugula wahab me ya abdumana liiga abdumana me ya zuhra liiga tenda ama weyaŋe la woto a zuhra me ya kila biiga a kila me ya murra biiga a murra me ya kaa biiga wa hakaza a kaa me baaba da lu'ai wa hakaza wa yaltaqi abuhu wa ummuhu fi ljaddi rabi la sannan jesi amma nabiyama alayhi salatu wassalam mawa ne ya bawa Roma watan tu sokotawa yaba nasa soba yaba nasa soba yamba yana filgedar abu yaba nasa soba don tona tokota bin yamba eh wala eh murra tanje abu mana zuhra kila burra den watan sanda soroi ne biya ma da salatu babra mame na wala toka murra don ziyaba yaba nasa soba don la roma tokota yamba yana don ne yana wato te sannan ya saya ya ba abdulmutallibe ya ba abdulmugafa ya ba ya pokowa ya pokowa ya ba wayenge ya poko ya ba wayenge ba ma wayenge ya poko ya ba wayenge da da ta abdulmutallibe ma ayure eh iso jatta ayula fatima bintu amri fatima bintu amri a fatima ya bintu amra ya ba ya a abdulmutalib paɣa n dɔba abdalla ti abdalla wa rɔg nabi muhammad alayhi salatu wasalam la ti yɛlɛmɛ ti abdulmutalib paɣa yuurila fatima a fatima mi n dɔba abdalla abdalla mi n dɔg nabi muhammad alayhi salatu wasalam din yaa bɛ a a yaa poko a ba wɛɛŋɛ da a yuurila fatima bintu amrin bin ais din yɛ lɛɛ woto tiya a buɗe wayan na wato a buɗe wayan na wato da an ba san kira musa ta soma an ne ta ban ba asi ya ce na biya ma alayhi salatu wassalam sun doga ban ga san to so me sira ko me ti asi doga am ya am ti da biya yin solo ne ya bi sun ban wanda ta ba ya biya yin solo ne ban wanda ta ba don kazalika abin na hubo musa ni ni ti pipi parsin na yesma ya suwaiba suwaiba a suwaiba yi yin faka in kuwa abayin abu lahabi abu lahab abu lahab da tallaba ne yin faka bonta suwaiba a suwaiba eh, abu lahab ba hana burkin ne abu lahab ba hana burkin ne hati sanar min to zero point cewa an kwanci bare ne ne biyar roma ne salatu wasalam na abu lahab ba ha burkin ne dinu san ba hanyar bulkin musa buwa da mutum maula sa rawa bin maula sa farat bin maulat din da bu suwaiba kanat maulatan li abina ya bu la habiyin foka an ba hukin bo din ya fukan yi pipi ni san da biyama alaihi salatu wassalam yan bayyana ni yi pipi ya da biyama ni ne biyamin hun ko kibare biyamin ko kibare ta suwaiba ya yasmin yanda bana eh wa wa me ta umu salama sokana biyama ta iba mu wan fura ta fura a darra bintu a bintu abi salama ta bu salama ta nabi tugul mu da a darra ta mu wan fura ta fura ye la da biya me na me a handa fayin da ban hungu mi ya me a ran da bahala an ma me a handa fayin mam rabi ba rabi rabi ba bai fungu bi ninga amma hanje fungu ndu fa wuba la fa fo me biwa yi to ma wa ahanda pa ni me ala pa mhala ne buinga bana we suwe ba yi samam ne ba ba fa ha suwe ba yi samam ne ba ba mu da ba abu abu salama den mun ga me ta nabi an ko kaseto non shahida hadith ko wa ya hu ne nabi an ko kaseto tinen ni yi asman yin da pipi ya suwe ba suwe ba don den te yi sarkan lo war poro musa la to ya wannan pa mi so mi dia yi mi so la dia abai a halima as-sa'diyya halima as-sa'diyya yinda in yi yi bisan yasan ne ne yawa masa e ni kibaran nan na tausi tin mi mi ci sa ya laru ran mane ne laru ran mun min mame to san do kwa ba wato be ba ba yi hamda bin da yi kiran awa sai ga fuku yi mana kiran yin da bayan bane don ya in yan yi kiran awa wari ran kan ba masa an to yin yasme wari kan ba an to yin yasme mbogwe labre kior kwa yawdan yawdan ti abu mun saka sare poe den de wen ko sore ti ma da mo yi da bi yeme kwa mame yel ka be yel kwa den de oto mo sa ali ba sa ya to sane ti ba mun ayi bani saade ba mun sen wa na wa na ko mo bo yi ko mo non tin yeso de kiora yi yum ya kan kan yum de yi yum ya kom yum de tɩ bãmb yaa bãmb pagã piiga la sẽn na n wa la mikame tɩ yẽ sɩda me ra tũuda ye yẽ sɩda ra tũuda yẽnda donc tɩ bãmb ra zomba yʋgemde la yʋgemda me ra faagame yʋgemda ra pa tar pãnge donc tɩ nebã loog n basɛ bãmba donc pãgba wɛ fãa renga taoore n bas bãmba bãmb yʋgemda n maase bãmb me ra koma n namsd bãmba tɩ yɩl n paam ta maak yaa toogo den ne bama hande en tawra mo saha abdoul yaksa kwam ni siya rakala ma kwamma ɓeer ɓeeɗa kwamma o minute ɓeer ɓeeɗa kwamma fana diskide primal saha singam na sakammal quoi denobul yaksa ko bamba nden tawre tie bam pareta bam taretara mo saha haya bam mi kam tide masulayra da mi kam te mbi kanga mouhamad alayhi salatu wassalam omo raɓa haala ɓe nden ma hanta softo bangal haala tappanete aya kiiɗen bo a fa nebe ya ntare nebe abuda pɔgɔ biya za ka pɔgɔ ne rin tɛn za ya ha yɛ lawa to bon donc ne fa bahara la mɔgɔ ne fa bahara la ti ban wani taare ban wani taare ban mi sinra ayi ban mi bahara sinra ban mi bahara mi la wa mi ka fi yen jilim jilim na ne fa ne bi ka ne bɛ yen tɛn naani ke ŋɔni ara kan bi yi mi hinɛ paa mun mi bala ya tolo ma mi bɛ hinɛ paa ŋɔni ɲini ya tolo ma ya lẹ́nà bọ̀ sí ní fọ́nà fáwọn ṣe ṣe fẹ́ wọ́n yẹ̀wọ̀ don ba ti bam san da ba bon lam ti se ba ya dir ha ya dinare da bam da bam ko eh na kwai kwai ya ligi da ko den o to mo ha ni me ngi lim gilima ai papa bi gina ni ke ti je da mama le wannan kudu zana nan ni ma eh ba ta ba na ya na ma nan la ma mu don ti da nan ni man sawa ne si da ko le wato ki bi le ba ndimo tulika bana tulika yele mo nantu dera yele mo musa nantu on dera a muhammad alayhi salatu wassalam yin dera wa isa ai dia yel solom yin dika mo wanya wa otoro de ye biza isa ne biza la bi ni biza wa onda singa kuibo biza la singa kuibo ko ma yin kwa le yin dika mo sa mo ba otoro mpo na le yan wa le ye biza wiki ne boye ne ne bisa jirin ya ce wa yayin solomon ta yi ti ba na wanda ya kwankuli masa ba mu tuta yi da yi ci da wa yi kan dawo ba mu yi wa miyan ne ba mu zuwa mata a raya fara ai mi gab da ba raya ci sone bisa ta fiye ta ba sai ba mu yi la ba mu za ka mun sai ka mun ne za ku yi ce a raya yayin solomon don la in si dai yare ya amma ne mai bondi filin wai ya bude ya ya ya ya bondi ra bondi ya bu ya zakti ra bi bondi la alla yani hada khassi nasabatan mubaraka ni kama ye penne biga si ya barak penne bi la bondi le ne wa ya fu wanda baraka dani a wata musa taliban sa'ad yana zahabi bani sa'ad da zinan tare ya yi mai bale min tibi ya sabo ya yi mai yi bayyana da ke ta mai ce a za yi wa yi wala da dafi alkur'an kawai والوالدات يرجعن أولادهن حولين كاملين أرفع بصميهم ما نام بصميهما قما يويب سبي سبوا ميكم تلهم بيتهم فاسعة يبتا يوم يبا لا تسامك تفعلنا بس فيه نعمل هنا يا شرفا يا كل يوم يبا لين يوم يبا قوي حليمة السعدية قوي كبر تيادي محمد بي تاتو يير قوم قوم بتابع ميك تتلهم ta fa yo ye wala bai juwo wai ta ten gom gom tia gom yin hon te fami juwo wai te ka ta ten gom gom tia ka tin ne fami ba da am ko eh don tia yin so ni ta lawo to ne ti da ran no wame ba na ran de ban si ta ran no ya kana yibul uzla ran no wame wai na kan fi sia yin imin kun sane nganda wato ba ta lawo to ne ta yubo yi wa pi yubo yi ben yi sanga wa pi da ne bota nan liba musa ina liba ne bal alqawlan dika ina liba ne wa ma ne ne na wa le sama wa na wa ki sama wa ya alqawlin ban me sai indi ka fa da yin wa ta nan ce ni wa ya yi sama na ki sa ni le ko ko se mo e ko lo ga so ya ni le ko se ta sa le do le ni me la kontra wa ki ne ne ya ta le bi sin ne na ne ga kwa ya bayina don na ina la na la sika a na sa kan be pa sa ke ti en ci wa wa kisa la yelle ko yo kosi sa la to ba sa nani ma ambe sa inde ko kunde eh kon la ga wa sa ma dum wani al kawda pide la man datta men ci san sa ne yelle ban ba to tum de sa no ko kuri sa yesu da mo ne ko amai amai ji ka bi isa ka den yesu la yi lo ani ba sa de yi yesu la lo pa to si bi ama ho asa ke no ko ne ro tinan si le le ne sa na kuli bam zamano tana le mutum an yanda yomai shi in pass tile yoma na yoma na hasa tile yoma na hasa na hamane barin sa din yi wata musa te be da me na tan pam kibe zero point te wona wan to malaka ma to wa ma ga na ta wi ne ka mai yin to wa ga na in fara yawa na ya ke so ta ko yin da be su ruwa la peke le ba ma na le ba in fara yella ya wato kiba kana bere te a fara yawa ban yi sade an feke a shaitan ku irin da wanda da bebe a lalle sai an tare yella ya wato don ji wani ba an fi da masa ti da wani wani asa a yi lamar talla mai nawa ki sama wa amina maxo tai rene por masa ni kan tabawa na zada la mai tiya abdul mutallib ji sautin la zada don ta wayi kuma sa a wa fili mai yobe na ma yi kenan na kin maji maji mu sa ga bona maji ba kan la ti yasli yasli ba eh ne biya mu an tabe ne musa hijira fora ne biya mu kai mai yoran futi al madina la kai ya yasli la yura la yasli ma na fasu ne bo sira sa ke ta wuri illa wa an kun yafe nan ba bo dende la mi kan ta ya abun da ba ya haram da ya bi ai abdalla ya haram ma da ya mijin da yake da biya ya baba abdalla a ya haram bara ya mijin da dan da ya ba ya haram aba ya aba ya haram ne la ma wata lan tin tun nan kara aba wa ya haram da ya tobo ne da ya haram eh ko ba wa ya haram da tobo da ya haram dan da kenan duka ya haram don da lebara musamman nikamete paga na yika baga amina na yika baga tɛŋɛ soka ya sɔn kɔnɔ maa kana ka taa zini mo da al abuwa abuwa la zini ya yore donc te a yika baga maa na kaana beeni donc te e bon do tuum digin da tuum da bon do umu ayman umu aymana ya yi wasa na ne da biyama alayhi salatu wasalam nan san wani e maka wa kwa ake za abdul mutallib ya ta yi hantar yuma yobe ita tara yuma yobe yana da wato yana ya amma amina kabura bai zini mu da abuwa wa ya hadi da sanda pawai zini biya ma alayhi salatu wasalam ko an kosa sore han bai so ta ku zubo magani mai din suka ta yi wani kwa sore ta tunka a ma kabura ta sidi wato yana ya wato dan ne ya formosa ya nabi ya bando abdul mutallib na zana biya ma alayhi salatu wassalam na ton tonke yuma yibo yuma yibo ba sa yuma ni don den yuma ni wa awan pili ma ni wa isa don la bu to libna man kan ne bayilla den da den me ta amma wa kana mi ma yi binga na ya bra wa abu mutallib na man kan ne da abu mutallib zala me ime da non wa non me me nga da lui da tawra ring da yinda ya wa ya saka ma yinda ra non wa non me me ana wannan babu ce me wa ne yi ayu mu yi ta la zawa man kan to ti za la wa nan kai wa sa mutallib wa nan kai abasa kwaira abasa kwaira monto wasiyo ne abu talib muigam da abu talib ne abdallah ya mayim abdallah ya biya mama ne abu talib ya mayi bo don je a abu abu talib ya yama wala abu talib ya haya yoro je so kema bi amna kaya me dan da yoro je so kema bi je so so yelo bole to wasiya wasiya me ya mai ya ninke nan ba hawar kwaira a watan da ta malaka mi mi ke fani ke mai yaki ya da tolo wa wayi fadi da nike man ba har kwaisi irin yawa a wasiya wala wato tabuto alim na yoro kon sa musa na to tara na biyan muhammad asigi te abiya wa muto libe za ta ne jende hamikti wakata fompuyi kwato na ta sa ziwa nan te ka bu muto libe ne ngawa te soson wa ko wen sa yoro se birsinga abe abu talib zaba ay to ta zini wala man na lebe mutin yanse den yelle auto da to sin ibi so kan runna da to kun ne ya wala sallallahu alaihi wasallam aroma abuima wa hakala den de yawa an da kila da ba to sin da wato complete so ba kwa don ya roma hi yum ninga la hazeman ne bai eh zaman ne bai ne bi so roma yum ninga la wansa yor se kan wa eh so wani wati na ake ne kan yanda ta tun nan bayan ka abu talib zaba da mun ta bi sauran da ko to wannan wannan ma'amsa yan sauran wannan fa wannan nan baba wannan tidi wannan wannan kidiri ne ne sai nan ko na biya ba ne sallallahu alaihi wasallam ta ko bana yau ne tondo da tira ne tondo don ko to wannan bala ba ka don ne biya ba ne sallallahu alaihi wasallam sai da karo bala ba ka don ne biya ba ne sallallahu alaihi wasallam ko ko a ba ka don ne biya ba ne sallallahu alaihi wasallam eh sa'alawa tuma don don ba mai asulu su alkiwa dalil koto wona wona sowo laaɓe namani fa yimɓe sewa sowo ani mi yiya sowo ramma koto wonam ɗo no worɓe ha ne barakalla ne wonnam cuuɗo wa sall llahu sallam ala nabina mouhammad wa ala alihi wa sahbi ajmain wassalamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuh السلام عليكم